بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فجماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 30 وتن شوال في دراسة دبولة دريد حدود 40 دبيو إيه، جبع ba a ga wata ba a ba Ɗan kwamiti ba su gani ba kuma sarkin musulmi ya sanar cewa gobe ne ɗaya ga wata an sanar daga fadar sarkin musulmi cewa gobe ɗaya ga watan zulfaida saboda haka yau talatin na'am mhm. ah, wannan rana ta dace da sha ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ta miladiya ah, za mu tashi darasi na ɗari biyu da biyu a cikin karatunmu da muke na almuwaffa ta imamu malik muna cikin kitabun jihad yau za mu tashi babi na 302 a cikin jerin gwanan babukan littafin baki daya na'am na'am ce babu jami'in nafli fil ghazwi babin wato hukunce-hukunce da suka tattara abubuwa daban-daban a akan annafil shine ƙari da ake bayarwa akan ganima a wajen yaƙi annafil ma'anarsa azziyada wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka ai ma'ana ziyada tallaka ƙari a gare ka shi sa ake kiran nafila nafila saboda ƙari ce akan farilla ƙari ce akan farilla to annafil shine kamar yadda ibn juzai ya fassara shi a cikin alkawanin a cikin alkawanin shine ma yu'tihi amiru min al-khums liman fihi ghana'un lil muslimin abinda wato shugaba shugaban rundunar mayaka yake bayarwa yake bayarwa daga cikin khums daga cikin humusi na ganima abin da yake bayarwa ga wanda yake ya yi wani wato ya wadatar da musulmi da ƙarfinsa ko da iya yakinsa ko da dabararsa in ya yi wani abu wanda yake kama alal misali wani wanda yake yawan barna a cikin kafirai ya kashe shi ko kuma wani a an tsare wani waje wata kafa an kasa shigewa wanda yake ta ta wajen ne za a shige a karya lagon kafirai ya zo da wata dabara da aka aka samu wannan kafar aka yi rinjaye ga waɗanda suka tare suka kare ta to za a iya bashi annafil kari akan rabon ganima wadda take rabon ganima haƙƙinsa ce ita kwa nafil wannan ba haƙƙinsa bane ƙari ne da wato ake bayarwa bisa yadda ishtihadin shugaba kwamandan yaƙi ya gani bisa ta kuma ba daga cikin ganima ake bayarwa ba daga cikin alhumus daga cikin alhumus wato tunda in an samu ganima kasa ta biyar ake yi kashi hudu na mayaka shine ganima kashi daya alhumus shine yanda ake rabawa kamar yadda kamar bayanin sa zai zo eh, ita eh, alhumus ana raba ta kamar yadda ya zo a cikin suratul anfal fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil ah, <clears throat> to kashi abin da yake na raban Allah da manzon sai abin da yake na raban manzon Allah ah, sallallahu alaihi wasallam shine ake bama shugaba shine khumusul khumus zil ƙurba kuma su ne wanda aka haramta musu sadaka na daga na yan uwan wato dangin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan marayu sannan miskinai sannan ibn sabil to sannan waɗansu suna ƙarawa da kan cewa abin da yake za a ce shine kasan Allah shine masalihul musulmi masalih na musulmi mm, abubuwa wanda suke na maslahar musulmi a shine kamar gina masallatai kamar kula da ka'aba da irin waɗannan abubuwa waɗanda suke na maslahar addini ne to shine annafil wannan shine imam malik ya kulla wannan babin don yi bayanin abinda yake a hadisai wato kunce-kunce waɗanda suke mabambanta da suka rataya da bayar da ƙari ga mayaka akan kasansu na ganima na'am na'am yace wa haddathani yahya an malik ubaidullah mai riwayar wannan riwaya ta muwatsa daga yahya ibn yahya al-laythi daga malik yace yahya ya zanta min hadisi an malik daga malik an nafi daga nafi an abdullah ibn umar daga abdullah ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba'atha sariya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura wata karamar rundunar mayaka as-sariya ita ce wadda take tare da sojoji sai a ware suna cikin runduna ɗaya sai a ware waɗansu kaɗan a tura su domin su je su kai wani hari ko su je su binciko wani abu ko su je su yi wani leƙen asiri duk wani ana ce musu asariya ita ce yawanci shugaban kwamanda baya ciki waɗansu ne wanda za a ware sai su je fiha abdullahi bin umar daga a ciki akwai abdullahi bin umar wannan an ce ya tura wannan sariyar an tura ta a cikin shekara ta takwas bayan hijira a watan sha'aban kafin fatihu makka ibala najidin wato a jihar najid najid shine wato duk abin da yake abin da yake gabas da madina shine ake cewa najid shine tun daga mantikar wato kafin har zuwa riyad din najid ne a nan wajen an ce mata najid saboda tudunta tun da madina kwari ce ta kusanci teku to yayin da kuma kai tsakiyar ka kai wajen tsakiyar saudi arabia sai ka soma hawa tudu tudu shi sa ake ce mata najid bi ma'ana wuri wanda yake wato me tudu ba za a ce tsauni ba ba tsauni ba ba za a ce tsauni ba tudu dai shi ne wato in kana tafiya a hanyar riyad akwai wani hawa wanda za ka idan ka za ka yi hawa kuma a miƙe haka ake gani da mota za ka yi hawa sosai kuma in kai wannan hawan ba za ka sake sauka ba to kaga wannan najid din kenan eh, da kwa kafin nan ana hawan amma ba ka sani to har za ka zo wani waje wanda yake za ka yi hawan sosai kuma in kai wannan hawan ba za ka sake sauka ba saboda kaga wannan wajen sama yake tudu ne akan amma tsauni ai daban yake mm. na'am yace faganibu biladan ibilan kafira sai suka samu ganimar raƙuma masu yawa فكان سهمانه فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا sai ya zamanto kasan kowanne kasansu shine raƙumi goma sha biyu aw ahada ashara ba'ira ko raƙumi goma sha ɗaya da shakka malik haka ya shakka a riwayar wannan hadisin amma sauran almajiran nafi ba su shakka ba cewa raƙuma goma sha biyu aka raba musu raƙuma goma sha biyu aka raba musu wanda ya kiyaye shi ne ake kaddamarwa akan wanda ya shakka da ubaidullah da ayyuba da lai duk ba su shakka ba daga nafi cewa raƙuma goma sha biyu biyu aka raba musu amma malik ta yi shakka ta yi ruwaito shi a haka ta yi shakkar daga malik ne ta yi shakkar daga nafi ne cewa haka nafi ya gaya ma malik lokacin da ya gaya masa yana shakka su kuma lokacin da ya gaya musu baya shakka eh. wa nufilu da'iran da'ira kuma aka musu ƙari da raƙumi ɗaiɗai aka musu ƙari da raƙumi ɗaiɗai to wannan kunga shine bayanin nafal shi nafal ƙarin da ake yi ana yin ne bayan an raba ganima bayan an raba ganima to kunga kenan ba daga cikin ganima ake bayar da shi ba ita kuma ganima kamar yadda muka faɗa rubu'ul khums ce wato arba'ul wato arba'atu ahmas arba'atu ahmad ita ce ganima arba'at khumusi hudu ita ce ganima ita ake rabawa to a cikin abin da ya saura na humus din bisa ijtihadin shugaba daga ciki zai iya bayar da abin da yake zai karfafa gwiwar waɗanda suka yi wani abu wanda ya kawo nasara da wadata ga wato da da ci gaba da kariya ga ga rundunar mayaka baki daya to wannan ya nuna kenan bayar da nafil ya samu asali daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga shi wannan an yi shi ne a zamanin manzan Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba a faɗi wanda ya yi ba a zahir wannan ita sariyar babu annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki tun da dama sariya yawanci ana amfani ɗaya daga cikin istilahin malaman fira shine suna amfani da algazwa a yakin harin da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi aka kai harin asariya kuma wanda shi ya tura amma shi baya ciki saboda ka kunga wannan zahiri cewar a wato ganimar da aka raba ba da rabon annab sallallahu alaihi wasallam ba to amma a cikin akwai <clears throat> kamar yadda riwayar abu dawud ta nuna kamar yadda riwayar abu dawud ta nuna afwan riwayar muslim kai ibn abdulbar ya fitar da shi ta wata fuska ya zo a riwayar muslim riwayar laif daga nafi cewa wannan rabon anna zalika sadara min amiril jaysh wannan rabon daga shugaban rundunar ne wa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqarra zalik kuma annab sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan وأجازه يا جازاشي لأنه قال فيه ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم بيتنزع gaban nasa da ya yi ba to wannan shine shahidin cewa sunna ce taqririya asali rabon ya zo daga aikin shi shugaban rundunar ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai canza rabon da ya yi ba wanda ya nuna wannan shine hukuncinsa sallallahu alaihi wasallam domin bai canza shi ba shine cewa hada yuhmalu ala taqrir sai ya dauke shi akan cewa wannan sunna ce taqriri Thank you. نعم يتي وحدثني عن مالك كما يزن كامن حديثي عن مالك أن يحيى بن سعيد لقى يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع سعيد بن المسيب شوى ياجي سعيد بن المسيب آه، رحمه الله التابعي يقول ينا شوى كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياء wato mutane ينا nufin sahabbai in tabi'i الناس ينا annas yana nufin sahabbai ya ce wato a cikin yaƙi idan qatasamu idan suka zo idan suka raba ganimar yaƙinsu su ya adiluna al-ba'ira bi ashri shiyahi suna daidaita raƙumi ɗaya da awaki guda goma wato wanda wato raƙumi ɗaya daidai yake da akuya ko tinkiya goma haka suke yi wajen rabon tunda idan aka yi rabon ba lallai ya zama to raƙumi ya raba kowa ya samu ba in aka samu raƙuma da awaki wani sai ya samu raƙumi to wanda ya samu raƙumi domin a daidaita shi a daidaita rabonsa da wanda bai samu raƙumi ba idan awaki za a shi sai a bashi awaki goma ko tumaki goma wannan ya nuna wannan ijma'i ne na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato haka suke yi kuma amma asalin wannan ma ya zo daga hadisin rafi ibn khadij kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam بذي, بذي الحليفة بتهامة فأصبنا إبلا وغنما فعدل عشرا من الغنم ببعير yace mun kasance a zulhulaifa ta tihama sai muka samu ganimar raƙuma da kuma tumakai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita wato tumakai goma da raƙumi guda ɗaya saboda haka wannan asalin yanda ake yin rabon kenan amma wannan wajen rabon ganima kenan ba wajen rabon zakka ba wajen rabon zakka haka ba zai yi ba ko wajen rabon zakka hmm? za a daidaita raƙumi ɗaya da awaki goma me nisabin raƙuma na'am raƙumi biyar shi ne misali ko daga raƙumi biyar ake so mu fitar da zakka ta raƙuma to me nisabin awaki arba'in to raƙumi biyar ya yi daidai da awaki arba'in a raƙumi biyar in aka raƙumi biyar da awaki arba'in kowane raƙumi ɗaya nawa kenan takwas kowane raƙumi takwas sau da haka wannan mu'adalar ba za ta shiga cikin babin zakka ba ta babin zakka daban take eh, ta babin zakka daban take eh, wannan ta wannan babin zai iya zamanto cewa ta babin wato kima ma ka bi kima amma ka san shi sha'anin babin zakka kiyasi baya shigarsa kiyasi baya shigarsa eh, me yasa aka ce nisabin raƙuma shine biyar ba uku ba ba ɗaya ba wannan kiyasi ba zai shiga ba za ka iya gano me hikimar ba haka dalika me yasa ba a daidaita raƙumi ɗaya da awaki goma ba sai aka ce awaki arba'in shine misali me yasa ba a yi haka ba to kaga wannan saboda babu zakka babi ne wanda kiyasi baya shigarsa eh, sai dai abu nafsi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ba za ka iya yin kiyasi ba amma wannan ah, shine a babin jihadi a babin rabon gana'im to wannan shine abin da yake sunna kuma akan haka akan haka fuqaha'ul amsar suke to wannan shine da wannan hadisin na Ibn umar na sa'id ibn al-musayyib shine mazhabar shafi'i kuma ba a ganin wannan riba ne ba za a ce wannan riba bane tunda babu riba a cikin dabbobi yayin da suke da rai babu riba a cikin dabba yayin da suke da rai tunda za ka iya sayar da raƙumi ɗaya da raƙumi biyu ba zai zama riba ba ba zai zama riba ba idan manfa'arsu ta sha bamban ko shekarunsu ya sha bamban ba zai zama to an yi riba ba hmm. na'am maliku ya ce al'ajiru fil gazwi wato wanda aka ɗauke shi ƙodago ɗan ƙodago a wajen yaƙi innahu in kana shahidar qital idan ya halarci yaƙi wato an yaƙi da shi idan ya yi yaƙi ya kasance tare da mutane lokacin yakin amma kuma gashi shi abin da yake yi kodagonsa yake yi na'am kuma ya zamanto ɗa ne ba bawa ba falahu sahamuhu to yana da kasansa yana da kasansa za a ba duk da yake duk da yake an ɗauke shi ɗan aiki ne ɗan kodago an ɗauke shi ne alal misali don ya je ya rinka ɗebo ruwa ko an ɗauke shi ne don ya rinka wanda aka ji musu ciwo ya rinka ɗauko su yana sa musu magani su ne shi amma in ya je fagen fama kuma ɗa ne ba bawa ba to sai an ba shi kasansa na yaki haka malik ya ce na'am idan bai yi haka ba menene da fa'in lam yaf'al zalika din na'am idan a a eh in bai yi yakin ba in bai halarci fagen fama ba in bai je fagen daga ba shine in lam yaf'al zalika ai kaga cewa in kana shahidal qital wa kana ma'an nas 'inda in ya halarci fagen daga ya halarci yakin kuma yana tare da runduna yayin da ake yakin wa kana hurran shar'i na biyu kenan kuma ɗane ba bawa ba falahu sahamuhu yana da kasonsa wa in lam yaf'al idan bai yi wannan ba menene abin da yake zalik in sai ka koma ga wanda yace wato ma'ana lam yashhad al-qital wa lam yakun ma'a an 'inda al-qital bai halarci yakin ba kuma bai halarci bai zaman to tare da mutane a fagen daga ba a'a ai wannan ba yi bane ba aikin bane shi wannan baya bukatar a sake toga cewa to nan za a fahimce shi daga wakana hurra hmm? ai idan ya zamanto cewa ba idan ya zamanto cewa bawa ne in ya zamanto cewa bawa ne qat'an shi ai ba bawa ba shi da rabo a cikin ganima kaga wanda waɗanda ake ba ma ganima kamar yanda waɗanda ake ba ma ganima su ne waɗanda suke 'ya'ya wato wanda yake wanda yake baligi mai hankali ɗa ba bawa ba kuma musulmi kuma musulmi na kaga wanda ake ba ma al hurru zakarul bali wani tsara tufofi guda hudu musulmi ɗa baligi kuma namiji kuma namiji to wannan bittifak za a bashi amma kafiri in aka zo kafiri ne amma kuma zo yaƙi tare da musulmi ya jihadi to idan bai yi yaƙi ba ba za a bashi ba to in kwa ya yi to shine fatalata to akwal in ya yi idan musulmi mashhuri shine a yi tafsir idan musulmi suna da bukatarsa saboda yana da wata kwarewa a wajen yakin akwai dabara da zai nuna to sai a bashi sai a sashi a cikin ganima in kuma bai yi in kuma babu bukata kawai da ya je ne saboda shi ma a ce ya je ko kuma saboda ya samu ganimar ba za a bashi ba haka man bawa shi ma kamar kafiri ne bawa idan ya yi yaƙi za a bashi idan bai yaƙi ba kawai ya tafi ne ya hidima ga shugabansa ba zai ba tunda shi bawa a matsayin dukiya ne ubangidansa ba lalle ya yadda ba in aka kashe shi in aka kashe shi an yayi asarar dukiya ne <laughs> saboda haka idan yayi yaki dan haka idan ya je ubangidansa ya hana shi yaki ko da ya je fagen fama din ba kamar wanda yake babawa ba wanda yake babawa ba in dai ya je ya halarci fagen fama fagen daga to shi za a bashi to amma wannan sai in yayi yaki Mm. na'am fala sahma lahu uh, babu kaso a gare shi shi wannan dan kodage kenan dan aiki ma'aikaci wanda aka tafiya aiki da shi na'am qala wa sami'tu malikan de ko qala wa sami'tu malikan kuma naji malik Ya ƙulu yana cewa wa ara alla yuqsama illa liman shahida alqital min al-ahrar ina ra'ayina shine kada kada a yi rabo a cikin ganima a bama wani in ba wanda ya halarci yaki ba ya shaiji yaki ba daga cikin waɗanda suke al-ahrar ya'ya wato ba bayi ba ba wanda yake bai zo yakin ba ko wanda ya an fita da shi an fita da shi amma sai ya ɓace hanya an fita da shi sai ya ɓace hanya to suna tafsil idan inda ya ɓace idan ya ɓata kafin a shiga garin arna kafin a shiga garin abokan gaba kafin a shiga garin abokan gaba to wannan ba za a ba shi ba amma in sai da aka shiga ƙasar abokan gaba sai ya bata a hanya to in dai aka samu nasara aka samu ganima za a bashi domin niyyarsa da aikinsa ya nuna kan cewar da niyyar fita da niyyar fita saboda haka sai a bashi na'am wayannan suna daga cikin akwai albaji ya kawo tafsil a cikin masail din kuma suna cikin tafin furu'a da rarrabe-rarrabensu yawa-yawayensu suna koma zuwa ga ijtihadin shugabani ne na'am babu ma la yajibu fihi humus khums babun abinda wato khums baya wajaba wato a cikinsa wato ba a daukan ba a yi maka mu'amalar mu'amalar ganima yadda za a cire alhumus a ciki hmm. an fahimta dukiyar da aka samu ta kafirai wadda ba a cire mata khumusi wato ba a yi mata mu'amala mu'amalar ganima tunda wadda dukiyar da ake ce mata humusu ita ce dukiyar da ake mata mu'amala mu'amalar ganimar yaƙi to daga cikin dukiyar kafirai wacce irin dukiya ce ba a yi mata wannan hukunci na'am imam malik ya ce a cikin wan a cikin wato mutanen da aka samu daga cikin abokan gaba ala sahilil bahar a gaɓa teku tekun kuma da yake a ƙasar musulmi sai suka ce su 'yan kasuwa ne wato su 'yan kasuwa ne suna daga cikin kafiran fada kafiran da ake yaƙi da su aka same su a gabar teku tekun kuma na kasar a bangaren kasar a cikin kasar musulmi sai suka ce ai su ba mayaka ba ne su ba 'yan leƙen asiri ba ne su 'yan kasuwa ne na'am fadahun kuma suka ce ai teku ne ya amayo da su wato ambaliya teku yayi suka zo suka fada a gabar teku su kuma musulmi ba sa san gaskiyar wannan da gaske suke ko ba da gaske suke ba wato ba san gaskiyar ba abinda suke da shi musulmi ba abinda suke da shi ne shaida sai maganar su kafira ko ba san cewa gaskiya suke faɗa ko ba gaskiya suke faɗa ba a to to ni kaga a nushatawa wala anna marakibahum takassarat to na'am a sharhin haka ya faɗa cikin wannan nuskar ma haka ya faɗa bari mu ga nuskar baji Eh, a nuskar bajima wala anna marakibahum takassarat to akwai saɓani wato in aka ce wala anna marakibahum takassarat wato ba a san su ba kuma ba a san cewar wato kwale su na ruwa ya kare ba hmm. wato kungon na ai alama ce ta su da za a ga kwale su. ya kare ya karere ta gaba an samu alama na sanin gaskiyarsu to amma ba a ga wannan alamar ba saboda ka ba a da komai sai magana su shi yasa nake ganin wannan magana ta in kuma a ta a ku nuskar kuma illa anna marakibahum takassara sai dai kwale su ya kararre to haka wannan ai dalili zai iya zamantowa dalili akan gaskiyar su ko da ke shi ma ba zai zamanto nasi akan gaskiyar su ba zai ya zama towa 'yan leken asiri ne ko sun kawo hari ne amma kuma masifa ta same su na'am au atishu ko kuma suka ce atishu wato kishi ne ya same su sai suka sauka ba tare da izinin musulmi ba saboda suna jin tsoro in suka ce sai sun jira sun nemi izini za su halaka sai suka sauka don su samu ruwa saboda halin larura sai malik ya ce ina ganin wannan hukunci yana komawa zuwa ga shugaban musulmi yana komawa ga shugaban musulmi sai ya ga menene ra'ayinsa a kansu kuma ba na ganin a wanda ya ɗauke su za a ce sai ya bayar da kumusi a cikinsu wato ba za a ce sai an ba da kumusi ba domin ba ganima ba ne sai a yi masa mu'amalar sai a yi masa mu'amalar fai'u sai a yi masa mu'amalar fai'u zai ɗauka ne ba zai ba da kumusi ba fa ma aujabtum alaihi min khailin wala rikabi ai ba ku yi wani kokari kun kai wato a hari da dawaki ba ko da raƙuma arziki ne kawai Allah madaukakin sarki ya kwararo ibn abdulbar yace a hukunci akan wannan wato wanda aka ga ba a gansu tare da makami ba ba a gansu da wani kayan yaƙi ba kuma aka ga kayan kasuwanci tare da su ko kuma abin da yake nuni kan cewa su 'yan kasuwa ne <clears throat> to shugaba sai ya hukunci kan cewar wato kada a kashe su sai ya hukunci sai hukunci kar kada a kashe su a kai su zuwa ga inda za su samu aminci idan kuma babu wani abu da ya bayyana na cewa abinda suka faɗa gaskiya ne kuma babu sulhu tsakaninsu da mutanen da da da babu sulhu tsakaninsu da musulmi tsakanin mutanensu da musulmi babu wani alkawari tsakaninsu da musulmi to wannan sai su zaman to sai a ɗauke su akan cewa wannan fai'u ne dukiya dukiya ce da Allah ya kwararo ta ga musulmi ba za a bayar da kumusi ga wani ba domin ba a kai hari da dawaki ko da raƙuma ba an fahimci wannan idan ya bayyana idan ya bayyana cewar wato ba mayaka ba ne kuma aka ya tabbata cewar su babu wani wato ba kafiran amana ba ne ba kafiran amana ba ne to sai ai musu mu'amala sai ai mu'amalar dukiyar tasu a mu'amalar dukiyar fai'u sai a dauka amma wannan duk yana komawa kamar yadda malik yace ya zuwa ga ijtihadin shugaba sai abin da shugaba ya ce ba daidai ku mutane za su yi abin da zai ga dama bane da su na'am na'am babu ma ya lil musulmi na akluhu ƙabnal khums babin abin da yake halatta ga musulmi su ci su ci shi tun kafin wato a yi a ɗaukin humusi wato abin da aka tattara na ganima tun kafin a raba a ware kashi ɗaya na humusi na Allah da manzansa da sallallahu alaihi wasallam kuma a bama mayaka nasu wato menene yake halatta musulmi ya ci kun san ci daga ganima kafin a raba ta shi ake ce ma al-gulul gululi kuma yana daga cikin yana daga cikin kaba'irul zunub kaba yana daga cikin kaba'irul zunub kamar yanda yazo na wani daga wani da ya ɗauke wata taguwa wata yar ciki ya sa ta a cikin kayansa sai da aka zo kuma ga shi kibiya ta zo ta harbe shi ya mutu da aka zo a cikin kayan fitai a haga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana kona shi a ciki wato ana kona wato sata da yake yi kamar ya yi taguwar wuta ne to gululi yana da wannan gululi yana daga cikin kaba'irul dhunub to amma yaushe ne idan an ci wani abu daga cikin ganima za a ɗauke shi ba gulul ba shine malik ya kulla wannan babin a kansa na'am malik ya ce kala ya nan dai zai to ya haya dai ko wasa metu malikan ni a tawa kai za ka ce kala malik to kala malikun haka ibn haka nusar ibn bar ma ta ce maliku ya ce ba na ganin akwai laifi musulmi su ci daga cikin ganima idan suka shiga ƙasar abokan gaba su ci daga abincinsu abinda duk suka samu daga cikin wannan abincin gabaki ɗayansa tun kafin a wato raba ganima ya faru tun kafin a raba ganima wato babu laifi su ci saboda ne saboda larura saboda larura musamman abinda yake na abinci kamar abin da yake na abinci saboda akwai hadisin ibn umar ma da yace kunna nusibu fi magazina al'asala wal inab zada abu nu'aym wal fawakih wal isma'ili was samn fa na'kuluhu wa narfa'uhu yace ibn umar yace mun kasance a wajen yakin da mukan je muna sai mu samu zuma da inibi da kayan marmari da man shanu sai mu ci ba za mu ɗaukaka mu je mu ce sai mun tattara mun kai wajen gani ma sannan a ci ba saboda bukata tunda sun to watakila ko a guzurin ma babu isashe na'am malik ya ce to wannan shine mazhabar jumhur wannan shine mazhabar jumhur za a iya ci saboda ta babin larura malik ya ce bi manzilati ta'am ni ina ganin al'ibila raƙuma wal baqar da shanu wal ganam da awaki bi manzilati ta'am matsayin matsayin abinci ne musulmi za su iya ci idan suka shiga ƙasar abokan gaba kamar yadda suke ci daga cikin abinci walau an na zalika layukal da za a ce ai ba za a ci wannan ba har sai an tattaro mutane an zo lokacin da za a raba ganima kuma a raba a tsakaninsu wannan zai cuci rundunar mayaka zauna cikin yunwa ga abinci suna gani ga raƙumi suna gani ba za su iya yankawa su ci ba ga saniya ba za su iya tatsan nonanta ba ga awaki ba za su iya yankawa a gasa ba a ci sai an jira ganima ya ce a barra zalika bil wannan zai cutar da rundunar mayaka gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la barara wa la ba cuta ba cutarwa na'am ba na ganin laifi da abin da aka ci na wannan kullihi dukkaninsa ala wajhil ma'ruf ta fuskar abin da yake sananne cikin shari'a me ta fuskar sananne cikin shari'a abin da yake bukatar za a biya ta ba a zo a yi don a yi guzuri ba mm, ko kuma a ɗauki raƙumi a ce eh in mun tafi hanya ne zan yanka shi bayan ka ci ka kuma ka kora wani mm, ko a tumakai ɗin bayan an yanka an ci abinci kuma a kora sauran a wannan wanda ba a buƙace shi ba buƙata ta riga ta wadatu da abin da yake koma bayansa to ƙari akan wannan yana cikin ganima. wani in ya ɗauke shi sai zama to ba ala wajihin ma'aruf ba ne to shi yasa ne a nan ne na mu ci gaba ya ce ba na ganin yana ya halatta ga wani ya ɓoye wato ya yi guzurin wani abu daga cikin wannan da zai koma da shi ya zuwa ga iyalinsa ya ɗauka ya guzurinsa ya ajiye don ya tafi da shi gida malin ya a to wannan shi ne abinda nan ne yana ɗaya daga cikin abinda malamai suke cewa ƙa'idar da malaman usul suke faɗa ma ubi halil haja ƙaddaru bi ha, duk abinda aka halatta shi domin buƙata to za a iyakance ta ne za a iyakance shi ne da gwargwadonsa wa ma ubi lil haja fa tuqaddaru bi ha abinda duk aka halatta shi domin bukata to sai a iyakance shi da iyakarsa kamar mutumin da aka ce kamar mutumin da aka halatta masa ya yi haƙorinsa ya kare aka halatta masa ya sa haƙorin zinari sai ya sa a haƙorin zinaran sai ya ga haƙorin zinaran nan da kyau yake sai wani ma wanda bai kare ba sai shi ma ya daɗa sa masa zinara to ka ganin wajen ya ƙetare bukata ko bai ƙetare ba ya ƙetare to duk abin da aka halatta shi don bukata don larura to iyakan larurar daga kayi wannan shi kenan ka ƙetare in ka ƙetare domin iyakan larura tunda asali abin haramun ne to sai larura ta sa abdarurat tubihul mahdurat larura tana halatta abin da yake haram to idan aka gama larurar to wannan abin da yake haramun da aka halatta shi sai ya koma asalinsa na haramun sai ya koma asalinsa na haramun shine wannan ka'ida malik ya bayyana ta a wannan wannan hukunci daga nan ne malamai suka samu wannan ka'ida za ku samu tafsilin wannan ka'idar wajen al-mashaqqatu tajlibu at-taysir ka'idar al-mashaqqatu tajlibu at-taysir karkashin ta akwai qawaid da yawa daga cikin a waɗannan furu'in wannan ka'ida din shine ما أبيح للحاجة فإنها تقدر بقدرها shi yasa da yace ala كما ma'ruf kuma wato banda israfi banda israfi kuma in babu bukatar ba za ci ba mana idan akwai tare da mayaka to ba za su ci kayan da suka kama ba in suna in akwai abincin da suka yi guzuri da shi to abin da suka samu na abincin abokan gaba za a sashi cikin ganima ne ba za su ci ba saboda asalinsa cinsa gulul ne to an hala idan ku bukata ta zo bai zamanto gulul ba sai ya zamanto wato abinda aka halatta shi domin larura na'am na'am eh, eh, wanda zai lalace ne wannan ma shi ma zai iya shiga domin wanda in aka bar shi in ya zamanto zai lalace kun ga wannan ya to a wato an tozarka abinci an tozarta abinci wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna kuma wannan ana nufin fa sawa'un da izinin shugaba ko ba izinin shugaba ibn al-mundir yace waradat al-ahadith as-sahiha bit-tashdid fil ghulul hadithai sun zo da suke tsanantawa suke tsanantawa akan boyewar abin ganima wattafaqa ulama'ul amsari ala jawazi akli at-ta'am malaman garuruwan musulmi sun yi ittifaki akan halaccin cin abinci Waje alhadithu bidhalik kuma hadisi yazo da wannan hadisin ibnu umar kenan falyuqtasar alaihi sai a takaita akan abin da hadisi yazo da shi wa ma'anahu da kuma abin da yake da daidai ma'anarsa abin da yake da daidai ma'anar abincin li'alafin kamar domin ciyar da abincin dabbobi wattafaqu ala jawazi rukubi da haka hakanan ma sun yi ittifaki akan halarcin a hau dabbobin su da aka kama kamar an kama dawaki kuma an samu a cikin rundunonin akwai wanda ba su da abin hawa sai su hau kan wannan dokin na ganima ko raƙuma wa ya bihu kuma su sanya tufafinsu duk ana cikin tsummo kara ga kaya an samu a tun da a sun sai a ɗauka a sa wasu imali silahihim kuma a amfani da makamansu halar har yayin da ake yaƙi wa radduhu don ƙiba'iha a dawo da shi bayan an gama yaƙi Eh, sai a dawo da shi bayan an gama abubuwan da za a dawo da su kamar tufafin eh, kamar dokin da za a hau eh, amma abincin sai a ce sai ka gawo sai ka biya a ba za ka biya ba amma kamar ka a kaya ka sa ka sa har aka zo lokacin da za a zo a yi rabon ganima to sai ka koma sai ka sa tsimmanka ka sa ka ajiye kaya da ka ara in aka yi rabon ya faɗo kan rabon ka sai ka ci gaba ka samu rabon ka in ko baka samu ba sai ka koma cikin tsimmo karanka na'am in kana da eh su ba ka da tufa ba sai ka zauna a gida ba ka tafi tsara ne mana abba wai ai wato kana da tufar amma tufar ba ta zamanto wadatatta ba sai aka samu wadatattar tufa a cikin kayan ganima sai ka sa har lokacin da za a raba ganima an ka zo za a raba ganima sai ka cire sai ka ajiye tufa ba kamar abinci ba ce hmm. shi abincin aka ci shi abincin aka riga aka cinye an cinye ba za a ce sai ka je ka siyo wani kakawo ko kuma sai ka amayo shi <laughs> na'am an tambayi malik akan mutumin da yake samun mutum ya samu abinci a garin abokan gaba sai ya ci daga abincin kuma har ya guziri kuma kuma sai wani abu ya saura na abincin to ya halatta a gare shi ya rike wannan abincin wato ya hana kowa ci sai ya je gida sai ya ci ta abincin tare da mutanen gidansa ko kuma ma ya sayar da shi tun kafin ya iso garinsu sai amfani da da kudin in ya sayar watakila sai ya tsari ya siyo kayan kasuwanci hmm. malik ya ce idan ya sayar da abincin alhali yana cikin yaƙi to ina ganin kudin farashin abincin da ya sayar to a sashi sai sa shi cikin ganima wa in balaga bihi baladahu in kuma sai da ya isar da shi garin su. to ba na ganin laifi ne a gare shi ya ci kuma ya amfani da shi amma in ya kasance dan kankani ne wanda yake mara kima ba mai wata kima ba wato wanda yake ba a kula da shi ba ma za a mai da hankali a kan zaba kamar hula hular ma irin irin eh, ba wata ne kima ba to in kamar wannan ne ya ce babu laifi amma in abu ne wanda mutane za su daga kai ana kallon sa a ce to cikin ganima ya samo to wannan ba zai ba dole sai ya mai da shi cikin ganima ya yi dako sai ya zama to ya yi dako kawai na'am eh wanda yake tafiya ya rasa abin da zai ci ya shiga cikin halin larura larurar da za ta halatta masa cin mushe sai ya samu mushen tsuntsu ya gasa shi ya ci to ya tambayar shi ne cewa bayan ya ci zai iya yin guziri da shi zai iya yin guziri da shi zai iya yin guziri idan ya san cewar idan ya kyautata zato cewar zai bukatu ya zuwa gare shi cewa ba zai kai inda zai samu abincin halal ba zai sake shiga cikin halin yunwa to sai ya guziri da shi in kwa ya san cewar ba zai samu abinci na halal kafin ya shiga cikin halin tsananin yunwa to bai halatta ya guzurinsa ba waɗansu malamai sun halatta shi mutlakan cewar ya ci ya yi guzuri da shi tunda ya shiga cikin wannan hali bai san abin da zai zo masa ba to kuma ita sha'anin yunwa ba a ita sha'anin rai ba a kintata ba a cace da shi ya riga ya samu abinci bai san abin da zai samu gare shi ba nan da awa shida nan gaba in awa shidan ta yi zai samu halal ɗin ko ba zai samu ba tun da ke zato ne ba ya ƙini ba to mutum ya yi aiki da zaton da zai iya kai shi zuwa ga zai shiga cikin halin halaka idan kuma abin ya zo ya saba da zatonsa ba ya rasa abin da zai ci ya je ya halaka kaga ya jefa kansa cikin halaka ya jefa kansa cikin halaka Allah ku ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku cikin halaka shi yasa waɗansu malamai suka halata shi mutlakan cewa mutum ya ci yayi guzuri har sai ya wadata daga gare shi menene ya wadata ya sami yakinin ga halal yana samun halal to sai ya aje ya wadata daga wanda yake na haramun din to kaga shine wannan ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha sai iyakance a lokacin ne larurar ta ɗauke na'am na'am babu ma raddu qabla an yaqa alƙasamu min ma'asa asaba al babun abinda ake mayar da shi tun kafin a raba ganima daga abin da abokan gaba suka samu wato dukiyar musulmi ce da abokan gaba suka same ta sai aka samu sai wato musulmi ne yana da kama alal misali musulmi ne yana da doki sai dokin nasu kamar yadda ya faru da sai abdullahi bin umar yana da doki sai a sai kafirai suka samu suka kama wannan doki abokan gaba suka kama doki sai musulmi da suka je yaƙi sai aka kama dokin a cikin ganima amma asali dokin na waye na abdullahi bin umar ne na musulmi ne ya dawo masa to za a dawo da shi kafin za a dawo da shi ne a sa cikin ganima in yi su abdullahi bin umar ya gani ko zai faɗo cikin rabansa ko ba zai faɗo cikin rabansa ba ko kuwa ma yuraddu za a dawo masa da shi tun kafin a raba ganima <laughs> na'am to mu karanta mu ji abin da malik ya ce na'am ya haya ya zanta min hadisi daga malik cewa riwaya ta riski a gare su wannan riwayar tana cikin bukari kaga amma a wajen malik ta zo balagan ce ta za ga waɗansu balagat ɗin na malik suna cikin bukari ma ba duk balagat din malik ne suke da'ifai ba na'am cewa wani bawa na abdullahi bin umar ya gudu kuma wani doki nasa shi ma ya tsere wato ara ai ma'ana ya zamanto kamar wato alhimarul wahshi shine al'air al'air alhimarul wahshi kenan wato jakin dawa doki ne amma ya zama jakin dawa ma'ana ya gudu ya shiga daji sai mushrikai suka samu da bawan da dokin duk suka samu ya koma wajen mushrikai sannan sai musulmi suka suka kama suka kama su a matsayin ganima da bawan da dokin sai aka dawo da su wajen Abdullahi bin Umar wato ba sa su cikin ganima ba wannan an yi haka ne tun kafin a raba ganima wato tun kafin a yi rabon ma sai aka dawo masa da kayansa na'am an ce wannan lokacin sai dina abubakar ne waɗansu kuma suka ce na dokin a zamanin annabi sallallahu ne na bawan a zamanin dina abubakar almuhim ko ma a zamanin saidina abubakar ne wannan ya nuna cewar ba a samu ijma'u sukuti ba a samu wani yayi inkari ba sai zama to kamar ijma'in sahabbai ne akan cewa wannan shine hukuncin na'am kuma na ji malik yana cewa a cikin abin da abokan gaba suke samu daga cikin dukiyoyin musulmi innahu in udrika dai ko to idan aka samu wannan dukiyar tun kafin a raba tun kafin abin ya kai lokacin da za a raba ganima to za a mayar da shi ya zuwa ga ma'abutansa amma yayin idan har an riga an raba ganima to ba za a dawo da shi ga kowa ba shi kenan rabonka ya kurce masa inda za ka ɗauke shi illa saman, sai ka biya babu laifi ka ce to a dawo to wannan dokin fanawa wani. ya ce to naka ne amma ni kuma ya zo min cikin ganima in kana son kayanka sai mi ciniki nawa za ka saya sai ka ɗauke shi saman duk da ce nafin hmm, saboda ƙa'idar shine ita ganima ɗaya daga cikin hanyoyin mulki ne hanyoyin mallakar abu ne to yayin da aka ro aka sa rabo na ganima a ciki to wanda aka ba shi ganima an mallaka masa shi to kuma dukiya duk wanda Allah ya bashi dukiya fala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin dukiyoyin ƴan uwanku junanku ta hanyar rashin gaskiya dole illa an ta kuna tijaratan an ta rabin minku sai ta hanyar kasuwanci bisa yarjejeniya tsakaninku na'am kuma an tambayi malik kan wani mutum da mushirkai suka wato suka dauki kansa wato bawansa sannan musulmi suka kama wannan bawan a matsayin ganima malik ya ce sahibuhu auladihi ma'abucin wannan yaron wato ubangidansa auladihi shine yafi cancanta da shi bai gairi sanan ba tare da ya biya ko kobo ba wala fima ba tare da ce ai masa kuɗi ya biya ba ba zai ce a yi masa kuɗi ya biya ba a mai da kuɗin cikin gani ba hmm? ko kuma ya ce nawa ne kuɗinsa ya ce to ga kuɗinsa a sa shi cikin gani ba a'a shi ne aula sai ya ɗauke shi kawai ba tare da ya biya ko kwabo ba insha na'am wala qima mhm. ba kuma da an mayar da shi ya zamanto cewar wato a bi shi bashi ba ya karɓa a bi shi bashi hmm. matsawar ba a riga an raba ganima ba rabo ya shige matsawar wato rabo bai hada da shi ba idan rabo ya fada a cikinsa bisaman insha'a to ina ganin ya bawan sai ya zamanto ga ubangidansa da kudinsa insha'a in yana so in ha'an riga an raba to sai ya ce to nawa ne za ka saya a a a sai ya ce to inda kana so sai dai ka biya kudinsa sa sai ka ɗauki ka na'am maliku ya ce a cikin kuyanga wadda ta riga ta haifa ma mutum musulmi ɗa wato mutum yana da kuyanga amma kuma ta zamanto ummu walada ummu walada ita ce wadda ta haifa maka ɗa ta san in mutum kana da kuyanga ta haifa maka ɗa to ɗanta ya ‘yantar da ita ba za ka iya sayar da ita ba tana nan a baiwarta amma daga zarar uban gidan nata uban ɗan nata ya rasu ta ‘yantu ba za ta shiga cikin gado ba ba ta zama dukiya ba ɗanta ya ‘yantar da ita to idan mutum yana da irin wannan kuyangar haza hal mushrikun sai musulmi mushrikai suka kama ta sannan kuma musulmi suka je suka same ta a cikin ganima sai aka raba a cikin kason ganima aka raba ta fada cikin rabon wani sai ubangidanta ubangidanta sai ya gane ta bayan an riga an gama rabo an gama kaso ba za a mayar da ita kuyanga ba <laughs> an fahimta ba za ta zama kuyanga ba mhm. ina ganin shugaba ya karɓi fansanta ya mayar da ya zuwa ga ubangidanta sai daga cikin daga cikin humus sai a ce nawa ce kimarsa in aka yi mata kuɗi wanda ta faɗa a cikin kasansa sai a ba shi kuɗin hmm? amma ba shi da haƙƙin ya mayar da ta baiwa bayan ɗan ɗanta ya ɗanta ta ba zai yi mata mu'amala mu'amala ku yanga ba to sai a ɗanta sai a sarki sarkin musulmi sai ya saye ta ya bayar da kudin ga wanda ka son ya fada wajensa ya mayar da ya ce zuwa ga shi wanda yake tasace mhm. idan sarkin musulmi ya ce a'a dukiyar da muke da ita a cikin baitul mali ba za ta iya wannan ba akwai abubuwa da suka fi muhimmanci shi yasa ayi ce fa in lam yaf'al ka gani wato ganin damar ta ce yace ba zan yi ba <laughs> idan bai yi ba to labudda akan shi ne wato ubangidan nata ya yi mata fidiya wato ya biya wala ya da'uha ba zai kyale ta a hannun wannan ba dole ya karbe ta ko bashi ne sai ya karbe ta ya ce to ka bi bashi zan biya ka a ba zai yi ka rike ta ba ta riga ta zama ummu walada na'am kuma ba na ganin yana halatta ga wanda ka san sa ya fada ka san ga wanda ka san nasa ya fada a kanta ya zama to ya sami ta shiga cikin ka san sa ya mayar da ita kuyanga ba zai halatta farjinta ba zai halatta kwanciya tare da ita ba ba zai mu'amala da ita mu'amalar daka ba matsayinta matsayin ɗaci ba baiwa ba jibi malik masha Allah jibi tunani irin na malik ya ce domin ubangidanta ana kallafa masa ya yi mata fidiya idan ta jima wani ciwo idan ta jima wani ciwo kun san idan mutum yana da bawa sai bawan ya jima wani ciwo kuma ya zama zamanto abinda za a biya to za a ce shi wanda aka jima ciwo ya ce sai an biya shi wanda aka ji ciwo yace sai an biya shi to ko dai shi mai bawan ya biya shi kuɗi ko kuma ya ce to gashi nan ai kuɗi ne shi ma kansa kuɗi ne na baka shi an fahimta to idan ummu wala dace ta ji ma wani ciwo za a kallafa ma ubangidanta kan cewa dole sai ya biya kuɗin ciwon da ta ji ba zai mika ta ga ba zai miƙa ka ga wanda ta ji ma ciwo ba kamar yadda ake a sauran bayi an fahimta to shine malik ya kiyasun wannan da wanda rabon naka ya fada akan wannan dole ne dole ne wato abin da ya hau kanta na dukiya ya biya ba ya sallama ta ya ce ai tunda tunda ku yanga ce dukiya ce na miƙa ta saboda ta halatta wannan yayi mu'amala ta mu'amalar ku yanga ba na'am to wannan kamar matsayin wannan ne baya halatta a gare shi ya sallama wato kuyangarsa wadda yake ta haifa masa ɗa a mayar da ita kuyanga a halatta mayar da ita sadaka ba zai yi haka ba ta riga ta zama ya to sai mu tsaya nan ko mm, tun da an ce mun tsallake lokaci ko mu ƙarfa babu na to mu karasa kai ma ka sallama ku an tambayi malik akan mutum da ya fita zuwa ga kasar abokan gaba domin ya je ya nemi wato almufada ya nemi wato fansar a ribatattun musulmi an kama musulmi an mayar da su bayi an kama su sai wani mutum daga cikin musulmi ya tafi kasar kafirai don ya je ya kwato musu yancinsu ya dawo da waɗannan musulmi ya biya kuɗi a sake su su dawo auli tijaratin ko kuma ya tafi kasar abokan gaba domin kasuwanci sai ya sai mutum wanda yake ɗani ba bawa ba ko kuma ya sai bawa ko kuma a bashi aka bashi kyautar ɗaɗin ko bawa sai ya ce amma bawa idan a ɗa idan ya saye shi dainun alaihi to abin da ya biya ya sayi wannan ɗan wanda yake ba bawa ba ya saya a gare shi ya zamanto bashi ne akan ɗan wato ba zai mai da shi bawa ba ka je ka sayo mutum wanda yake ɗa ka je ka sai mutum wanda yake da ka je ka biya dinare dubu ka sai mutum wanda yake da ka zo da shi wato a kasar abokan gaba sai ka zo da shi ya bayyana kuma kan cewa wannan ɗani ba bawa ba to zana nan a cikin yancinsa ba za ka mayar da shi bawa ba ba za a ce don ka sai shi ya zamanto ɗa ba sai ya zamanto wannan shi sai ya zamanto dinare dubu ɗin da aka biya wanda aka saya a hannunsa shi bawan da aka shi dan da aka saya wannan kudin sai zama to bashi ne a kansa sai biya wanda ya saye shi shi kuma ya tsaya da sa ba za a mai da shi bawa ba kun ga yadda musulunci ya toshe kofar bauta ko tsani hmm? aka saye shi a wajen abokan gaba ya bayyana cewa ɗani to sai kudin sai dai ya zamanto a kallafa ma wannan ɗan da aka zalinta aka sayar da shi sai a kallafa masa ya biya kuɗin ya biya kuɗin da yake kansa amma ba za a mai da shi bawa ba yana nan a ɗansa idan kuma ba shi aka yi sai a ce toke shi kenan kai yantacce ne ma kyauta aka ba ko kabo baka biya ba ko ba ka ba walaisa alaihi shai babu komai a kansa mukafa'atan sai dai idan mutumin ya bayar da wani ba a matsayin mukafa'a a matsayin wato kyautar da ake yin an san irin kyautar 'yan ƙauye ɗin nan shi ne wadda ake cima hibatu sawab kamar mutum ne daga ƙauye zai zo gari sai ya zo da kaji da ƙwai in ya zo ya kawo maka kaji da ƙwai ya ajiye bayan kwana biyu ya ce zai yi tafi ya zo ya sallama ya ce to Allah ya sa damu da alheri Allah ya sa damu da alheri sai ya tafi sai ya fita ya sake dawa ya ce to na zo fa ne sallama eh to Allah ya sa damu da alheri Allah ya sa <laughs> na zo bane sallama to ka san sallamar da yake so abin da ya kawo maka shi yake so kai masa kyauta kai masa tukunci da shi to wannan ana mata mu'amalar mu'amalar kasuwanci ne inda zai kai tsara sai a gani wannan kimar abin da ya bayar sai an kallafa maka kan cewa sai ka biya shi to shi ma wannan idan aka idan aka bashi to wannan ɗan ya zama to yantacce ko babu komai da za a tsora ma ɗan ya biya shi wanda wanda aka mayar da shi bawa sai dai idan yayin da aka ba shi kyautar bawan shi ma ya ba da wani tukunci a maimakon wannan ko kuma kyautar dama da aka bashi kyauta ce da ake tsammanin zai yi wani tukunci da zai dace da wannan kyautar to in wannan ce ne sai ya ce Fahuwa huwa dainun to sai ya zamanto bashi ne a kan shi dan hmm? kamar daidai da abin da ya saya da shi wato abin da ya bayar a matsayin tukwicin ko a matsayin abin da ya bayar aka ba shi ɗan na'am o oh, ita ce ake tema gwammasiya kyautar gwammasiya ai eh, ta halatta an mata mu'amala mu'amala ciniki ce jiji suke ce mata hibatu kawab eh, kyauta ai dama kyauta a shari'a akwai hiba mutlaka wanda take ba a rataya da komai ba akwai akwai hibatul mashruta kyauta wadda ake mata sharadi akwai kuma hibatu thawab akwai kuma kyauta wadda yake ita ce wadda kuke cewa ake cewa goma saya din na'am idan bawa ne kuwa to shi to shugaba ubangidansa na farko yana da zabi a kansa idan ya so idan ubangidan nasu yana so wato bawa ne sai mutum ya je kasar kafirai a kasar abokan gaba sai sai bawa da ya zo da shi gida sai ya bayyana cewar bawan ga ubangidansa na farko ya dawo wato bawan ya zo ga ubangidansa na farko to wannan sai shi ubangidan nasa na farko sai a bashi zaɓi in yana so sai ya karɓi bawan nasa abinda shi wannan musulmin da ya je ƙasar abokan gaba ya sayo bawan da shi sai a kallafa masa shi ubangidansa na farko ya biya wannan musulmi wanda ya biya kudin fadalika lahu yana da dama ya wannan idan kuma yana so ya miƙa shi ya ce to ai shi kenan tun da ka riga ka biya kudi na miƙa maka shi to amma idan bashi aka yi ba ta yayi ba bashi bawan aka yi mhm. fa sayyiduhu awwal to ubangidansa na farko a haƙƙo bihi shine fi cancanta da shi an fahimta aiko tunda bawansa ne dama ya gudu kuma aka bayar da shi kyauta ga wani musulmi sauraka idan wannan musulmi ya dawo da shi garinsu ya gan shi a hannunsa tunda dama kyauta aka bashi to ba wata asara da ya sai ya miƙa shi in yana so sai ya miƙa shi zuwa gare shi ne a haƙƙo bihi wala shi a alaika babu komai a kansa ba za a ce ya biya kuɗi ba sai dai idan shi ma wannan mutumin da ya je aka ba shi kyautar wannan bawan shi ma ya yi wannan wato kyautar ya ce wato sai da ya ba da wani da aka ba shi sai ya ba da wani tukwici wanda yake a maimakon wannan kyautar da aka yi masa to sai ya biya shi sai ya zamanto abin da ya bayar na kyautar ta gwamma saya sai ya zamanto bashi ne akan shi wato ubangidansa na farko idan yan amma shi ma in yana so ya karɓi fansarsa in yana so ya fansar da bawan bawan ya dawo wajensa <laughs> alhamdulillah na'am na'am a ba ta da gado ummu walada ba ta da gado amma ba za a ci ba za a mayar da ita dukiya da za a ci gadonta ba na'am yana da gado mana ɗa za a hana shi gado gado ma na asirci ma ko asiri ma idan shi kadai ne dan shi zai tara dukiyar gabaki ɗaya ce amma uwarsa ba ta da gado don ba matar aure ba ce نعم نعم idan ya gudo a hannun waɗanda suka kama shi idan bawa ne na musulmi ƙani a'a wato ana maganar mutum ya je garin abokan gaba ya sai wanda yake ba bawa ba to in ya dawo da shi kasar musulmi ya dawo da shi kasar musulmi ba za a yi masa mu'amala mu'amalar bawa ba sai a ce masa dole ka yantar da shi dole yana nan ɗani kuma idan bai yi aiki ya biya ka kudin da ka biya har ka shi in a kansa ya samu ya gudo a shi kenan a kansa ya samu ya gudo ɗani dama babu wanda zai tsare shi sai dai idan bawa ne na wani musulmi sai aka kama shi aka je da shi kasar kafirai kasar abokan gaba sai ya samu ya gudo to idan ya gudo ya dawo kasar musulmi yana nan a matsayin bawansa na ubangidansa na farko na'am a wajen musulmi bawa za su yi bawa ne da asabari ko ba su da bawa ba ba gane ba maimaita duk musulmi aka musulmi da kafirai eh, sai kama sai kafirai sun kama musulmi da kafirai eh. shi wannan shari'a tana bawan ko ba a bawa ba wannan ba bawa wannan suna ana mu'amalar wato asir ribataccen yaƙi, wanda ake ana bayar da zakka dan a yantar da shi za ɗauke shi a bawa amma bawan kafirai bawan kafiri ne wanda haƙƙin musulmi ne wajibi ne akan musulmi su kwato shi shi yasa idan suka biya kuɗinsa aka san aka sake shi wala'insa yana ga musulmi baki ɗaya an gane kasan duk wanda ba duk wanda aka yantar da shi yana da maula yana da maulan ni'ima wanda ya yantar da shi to wanda suka yantar da shi al'umma musulmi ce ga baki daya sai ya zamanto wala'insa maulan islam ne an fahimta idan mutum ɗaya ne idan mutum ɗaya ne ya sai wato ya fitar da zakarsa ya bayar don a yantar da shi ya bayar don a yantar da shi to shi ma dai wannan sai yana ga musulmi tunda ba sayan saye ba da dukiyarsa inda da dukiyar Allah ce dukiyar tasa ce da ka sai ga musulmi ne amma in shi ne ya saya da dukiyarsa don ya yantar da shi hmm, to wannan ya zamanto sai yana gare shi e wajen ah, mahallin raba ganima shi ma wannan abu ne wanda yake akwai tabani a ina za a raba ganima za a raba ganima a fagen daga ne ko ko za a ba za a raba ganima ba har sai an zo ah, wato har sai an zo ah, har sai an zo gari ganimar ganimar hunain a hunain annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabata ina so na ga maganan maliku ne akai ismatiha yace huwa min baladil harb bihaythu la yumna'u min dhalika mahafatan aw adam qut yahtaju ilayhi la min al maqam bisabab al taqasum wa bihi qala ash-shafi'i وقال أبو حنيفة يقسم في بلاد المسلمين إلا أن يحتاج الجيش إلى ثياب أو ما أشبه ذلك فيقسم ذلك بينهم ويبقى الباقي يقسم في دار الإسلام وإن قسم الجميع بدار الحرب مضى الحكم بذلك ولا ينقب آه، آه، مذهب مالك عند أكياكر آه، في بلد الحرب أنا ذا أربات شين مذهب مالك ذا شافعي إمام أبو حنيفة بذا أربا بس عند دار الإسلام حجر مالك شيني أبن ذا أكر ويتو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم آه، <clears throat> لم يقسم غنيمة قط إلا في دار الشرك فمنها غنيمة بني المصطلق قسمها على مياههم وقسم غنيمة هوازن في دارهم وقسم غنيمة خيبر بخيبر وهم مشركون ثم لم يزل الناس من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر وأثمان والخلفاء كلهم وجيوشهم في البر والبحر ما قسموا غنيمة قط إلا حيث غنموها وهذا معروف عند أهل السير والمغازي فإن قيل إنما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بني المصطلب في مياههم وهوازن في دارهم لأنها كانت دار إسلام يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة مصدقا إليه فعلم أنهم كانوا مسلمين فالجواب أن هذا غير صحيح لأنهم لم يكونوا مسلمين وقت الغنيمة ولو كانوا مسلمين ما قسم غنائمهم والنبي صلى الله عليه وسلم غنم بني المصطلق سنة خمس وأسلموا سنة عشر sauraka wannan shine mazhabar malik ga kuma a siyar abin da take nuna kenan kuma akwai hikimar raba ganima a kasar abokan gaba a kasar abokan nuna izzan musulunci ne suna gani su ga kayansu ga shi an mayar da su an rarraba an rarraba ma mutane shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai daɗa ƙara ƙasƙanci ga zukatan kafirai na'am oh, a'a eh an kawo zana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نروقنك a wannan sa'a da kake karban addu'a Allah karba addu'o'in mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah muna roƙonka a wannan majalisi wanda muke karanta sunna annabinka sallallahu alaihi sallam. muna tawassuli gare shi daga karba addu'a in ya rabbal alamin a wannan sa'a mai albarka sa'a karshe ta ranar juma'a akwai yan uwanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah kai musu rahama akwai mahaifiyar wazirin dutse da kuma kishiyarta da kuma Yakumbansu su waɗanda suka Allah ya musu rasuwa a cikin makonnin yan kwanakin da suka wuce muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna makomar Allah ya ɗaukaka darajar su Allah ya haska kaburburan su akwai yan uwan mu marasa lafiya muna roƙon Allah ka ba su lafiya Allah ka lattafa musu halin da suke ciki Allah ka yaye musu rashin lafiyar su Allah ka inganta musu lafiya mu ma marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba mu Allah ka ba su lafiya Allah ka inganta lafiyar su wanda suke cikin ibtila'i Allah ka yaye musu wanda suke cikin bala'i Allah ka yaye musu masu ibtila'i a cikin iyalansu da 'ya'yansu ko 'ya'yansu ko dukiyoyinsu ko addininsu ko wani abu wanda yake na rafiyarsu muna roƙonka Allah ka yaye musu Allah ka ba mu afiya daga dukkan bala'i Allah wanda suke wannan hali da muke ciki na tsoro a wannan kasa ta mu Allah ka yaye mana Allah ka ba mu aminci akwai daga cikin yan uwanmu wanda ya tare a sabon gidansa muna roƙon Allah madaukakin sarki ka sa masa albarka a wannan gida Allah ka sanya shi ya zamanto manzilan mubarakan wa anta khairul munzilin akwai akwai cikin wanda aka yi wa rasuwa yayar malam Aminu Na'ibi na wannan masallaci yayarsa Allah ya mata da mahaifiyar yayar mahaifiyarsa da kuma yayarsa duk sun rasu muna roƙon Allah kai musu rahama Allah gafarta musu sa aljanna makomarsu akwai wanda ɗansa ya kare muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya ko wanda yake neman addu'a akan waɗansu bukatunsa muna roƙon Allah ka biya muna mu ka biya masa buƙatunsa mu ma duk waɗanda suke da wata bukata waɗanda suke mana wasiya Allah ka biya musu su akwai yan uwa da suke wasiya akan su muna roƙon ka Allah ka biya musu su wanda suke cikin matsi Allah ka yaye musu wanda suke cikin damuwa a rayuwar auren su Allah ka yaye musu wanda suke neman haihuwa Allah ka ba su wanda suke neman aiki Allah ka yassare musu masu neman mazajen aure Allah ka basu masu neman matayen aure Allah ka yassare musu Allah ka hada su da na kirki Allah muna roƙon ka yan eh, kasuwar mu Allah ka inganta kasuwancin su Allah ka yi musu fatahi mai yawa daga gare ka Allah ka yalwata arziki a wannan ƙasa tamu Allah muna roƙonka Allah ka saukan mana damuna ne albarka Allah ka saukan mana damuna ne albarka Allah ka ba mu damuna ne albarka Allah ka sauƙaƙe mana tsada kayayyaki ya rabbal alamin Allah shugabanninmu Allah ka musu kai musu jagora Allah ka taimake su wajen tabbatar da adalci Allah ka inganta mulkin su Allah ka tsare su da tsarinka Allah ka kare su da kariyarka Allah masu neman tayar da fitina a wannan kasa ta mu Allah ka yi mana maganin su Allah ka dakusar da karfin su Allah ka watsa aniyar su Allah ka sa munan shirin su ya koma kansu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah masu ta'addanci a wannan kasa Allah ka yi mana maganin su Allah ka ije Allah ka ije mana tsananin su Allah ka yi mana maganin su da karfinka Allah ka sallada rundunoninka a kansu Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka ba aljanna da yardarka ya rabbal alamin ka tsirar da mu daga wuta da fushinka ya rabbal alamin Allah ka azurta mu da makwabtaka da manzanka sallallahu alaihi wasallam a aljanna Allah ka sanya mu cikin wanda suka fi kowa cancanta da annabinka sallallahu alaihi wasallam sanya mu cikin masu yawan salati a gare shi masu riko da sunnarsa Allah ka tashe mu a cikin rundunarsa Allah ka tashe mu a cikin al'ummarsa Allah ka tashe mu a ƙarƙashin tutarsa Allah ka shayar da mu daga alkausar ɗinsa Allah ka shigar da Allah ka amintar da mu akan sinadi da addu'arsa Allah ka shigar da mu aljanna da cetonsa Allah muna roƙon ka amsa addu'o'in mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka amsa wa'annan addu'o'i da muke maka Allah abinda muka roƙa ka bamu abinda kuma tunaninmu bai kai ya zuwa gare shi ba na alkhairi ko afiya wanda kai alkawari ga wani bawa daga cikin bayinka Allah ka bamu abinda kuma Allah ka ije na sharri ga wani bawa daga cikin bayinka wanda bamu nemi ka ije mana ba tunaninmu ba bai kai ya zuwa gare shi ba Allah ka ije mana da falalarka Allah ka bamu daga cikin falalarka ya rabbal alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين